Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Fado White House ta faɗa jiya Juma'a inda ta ki fayyace ko shugaba Donald Trump yana naɗar tattaunawa da ake yi da shi a ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasa ta Oval Office ko kuma lokacin da yake walima da baƙi a fadar ta White House ko kuwa babu. Trump ya ƙara zafafa cece-kuce da ake yi game da sallama babban jami'in hukumar binciken Amurka ta FBI James Comey. tare da aika saƙo ta hanyar twitter da ke nuna alama cewa akwai tattaunawar da aka naɗa a asirce a farkon wannan shekarar shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa gara james komi ya yi fatar babu magana da aka naɗa kafin ya fara kwarmatawa 'yan jarida da wani ɗan jarida ya tambaye shi yayin hirar da manema labarai da aka saba yi kowace rana a fadar white house sai sakataren watsa labarai na fadar sean spicer ya amsa da cewa shugaban kasa ba shi da wani abu da zai kara cewa akan wannan maganar sai dai spicer ya ce ba barazana shugaban ƙasar yake yi da saƙon da ya buga ba ya ce abin da aka faɗa a shafinsa na twitter a bayyane yake da alama gagarumin kutsen intanet da aka yi a asibitan kasashen birtaniya da spain yana bazuwa zuwa waɗansu cibiyoyi a kasashen duniya an yi wa asibitai da dama a Birtaniya kutsen intanet jiya Juma'a da ya katse hanyar sadarwar intanet na asibitan ya kuma tilasta dakatar da marasa lafiya samun jinya. Bisa ga cewa hukumar ayyukan kula da lafiya ta Birtaniya an cusa kamfanonin asibitan wato kwamfutocin asibitan waɗansu manhajan wato harin kwamfuta da ake kira ransomware da ke hana kwamfuta aiki. sai an biya sai mai ita ya biya kuɗin fansa kafin a cire wannan manhajan lamarin ya auku a ƙasashen amurka da china da rasha da portugal da italy da kuma waɗansu ƙasashe da dama Costin Roy, daraktan cibiyar bincike da bayanai na kamfanin manhajan yaƙi da kutsen intanet na ƙasar Rasha, Capstee Labs, ya ce an gano an kai irin wannan hari dubu arba'in biyar a ƙasashe saba'in hudu na duniya, da wannan manhajan kaiwa kwamfuta hari da ake kira ransomware ya kuma ce adadin yana karuwa a cikin kankanin lokaci an sami wani mutum ɗauke da kwayar cutar ebola a arewacin demokaradiyyar jamhuriyar congo kakakin hukumar lafiya ta duniya ya ce cibiyar ta ayyana ɓullar cutar a lardin basule bayan da gwajin da aka gudanar a ɗakin binciken ya tabbatar da samun kwayar cutar kakakin Christian Lenzman ya shaidawa murya Amurka cewa mutane tara suka kamu da zazzabi mai zafi ya kuma ce daga ciki uku sun mutu. Hukumar lafiya ta buga a shafinta na Twitter cewa tana aiki da ma'aikatar lafiya ta ƙasar Congo domin shawo kan wannan barkewar cutar. Ma'aikatar ta kuma faɗa wata sanarwa cewa tawagar likitoci da ƙwararru suna kan hanyar su zuwa yankin da ke ƙungurmin jeji kuma ana sa zuciya za su isa yau Asabar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasa Ivory Coast sun toshe titunan biranen ƙasar da dama domin zanga-zanga kan batun albashi karo na biyu cikin wannan shekarar. An fara zanga-zangan ne a garin Boke da ke nan daga nan kuma ta bazu zuwa Abidjan babban birnin kasuwancin ƙasar da kuma sauran birane. Shaidu sun ce an ji ƙara harbin bindiga jiya Juma'a a Abidjan inda babban sansanin sojin ƙasar yake yayin da sojoji kuma suka rika harbin iska sojoji suna bore ne sabili da rashin biyan su kuɗin da gwamnati ta alkawarta musu bayan irin boren da suka gudanar a watan janairu gwamnatin ƙasar ivory coast dai ta biya sojojin wani kasan kuɗi sai dai ta nemi a ɗan dakata kan biyan sauran kuɗin sabili da faɗuwar darajar koko babban abin da ƙasar ke sayarwa a ƙasashen ƙetare an gudanar da zanga-zanga ne kwana ɗaya bayan da kakakin sojojin ya fita bainin jama'a ya roƙi shugaban ƙasa a lasan watara gafara sabirin laboran da suka gudanar a watan janairu ya kuma yi alkawari da cewa sojojin sun janye buƙatar kuɗin ba kuma za su ƙara bure ba shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi tsokaci dangane da ganawa da zai da shugaban amurka donald trump mako mai zuwa inda ya bayyana cewa wannan zai iya shata sabon babi tsakanin kasashen biyu membobin kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta neto waɗanda suke ƙara samun saɓanin ra'ayi dangane da batun siriya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Mai sauraro barkan mu da haduwa wani sabon shirin na abari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Gani barkanmu da safiyar Asabar da fatan an waye garin lafiya. Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya kwanciyar hankali da wadata. Kafin mu tsinduma cikin shirin na abari ya huce inda za a ji cigaban hirar da muka faro da Hassan Maina Kaina wato wakilinmu na Abuja wanda yanzu haka yake nan Amurka a wata ziyara ta aiki da ya zo yi wanda kuma suke cikin bita ba ji ba gani daga nan zuwa can a jihohin Amurka. Filin abari ya huce yana miƙa saƙon fatan alheri ga Umar Sa'id Tudun Wada tsohon ma'aikaci a nan muryar Amurka dangane da auren 'yar matarsa da aka ɗaura Khadija Umar Sa'id wadda aka ɗaura aurenta a makon da ya gabata rana ita yau kenan. Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya ya kuma sa a samu zuri'a ɗaya ba. Muna miƙa saƙon fatan alkhairi da taya murna zuwa ga mai martaba sarkin Shaleng Alhaji Abdullahi Isa da Song murnar bashi sandar sarauta mai daraja ta ɗaya wanda aka yi a ranar asabar da ta gabata shi daga watan mayin nan wanda gwamnan jihar adama sanata muhammadu umaru jibrila ya jagoranta allah ubangiji ya taya shi riko amin sai kuma sakon taya murna ga alhaji abdullahi mai kano usman game da mukamin da aka zaɓe shi na shugaban kungiyar mopan wato kungiyar da take kula da fina-finai musamman na hausawa a arewacin najeriya allah ubangiji ya taya shi riko da duk wayanda aka zaba tare da shi wayanda kuma ba su samu nasara ba da fatan za su ba shi haɗin kai a ci gaba da aiki tare domin ci gaba sai kuma sakon ta'aziyar mu zuwa ga alhaji hashimu wanda yake sardauna close a badarawa a kaduna tarayyar najeriya dangane da rasuwar babbar yarsa dio wadda ta rasu a hatsarin mota allah ubangiji ya gafarta mata mu kuma ya kyauta karshen mu shi kuma ya ba shi hakurin rashin ta to yanzu sai mu fara da gaishe gaishen a bari ya huce zuwa ga alhaji bello sale muhammad gebi bijiram sai ibrahim jidda da faruk umar umar sai kuma fatima jiga fati da nasiru muhammad da motar ilu dongom gauna wato a jamhuriyar nijar sai abdul sabo yakubu da kuma aliyu mijin yawa tare da muhammad kabir sai kamal ahmad da basiru muhammad villa da kuma mala lawal guba da shams ɗanladi ningi da abdulwahab yusuf da abdulrahman ibrahim sai ibrahim kabir da sama'ila adamu haka kuma gaisuwar dai fatan alherin zuwa ga ahmad sa kufai da salmanu umar gusau da aisha sa'id da safiyanu muhammad sai muhammad waye muhammad da isa muhammad musa sai isa musa da kuma ahmad umar musa sai abubakar aliyu gaisuwar fatan alherin zuwa ga Umar Aminu Ishaq da Jiffi Ahmadu Adamu da kuma Abbas Aminu Maxis da Rukayya Ummin Shuraim sai kuma Hassana Sera Bitrus Allah sa na faɗa daidai sai Fayama Jarumi da kuma Ibrahim Isiaku Bisalla sai Alhaji Rabil Ahmad da kuma Ahmadu Bello sai kuma Malamawa Abdu Makeyi sai Sale Muhammad da Abubakar Yunusa daga ƙarshe gaisofata fata alherin zuwa ga Ibrahim Dangami da Muhammad mahmud kabalewa da salisu mustapha kududdufawa sai gambo ahmad ibrahim abdullahi umar rio kasimu adamu da ahmadu jibrin sai kuma zakari muhammad da yasir m liziyaru yusuf sai prince muhammad aminu rufe da isa muhammad abdulkarim da muhammad ibn na adam da kuma kabiru akawu. sai mu ba zama zuwa ga hirar da muke yi tun daga wayancan makonni biyu da suka wuce tare da abokin aikinmu Hassan Maina Kaina wanda yake nan Amurka a wani taron bita na koyon dabarun aiki da ya zo nan Amurka suke ta yawo daga nan zuwa can jiha inda zamu dasa daga makon da ya wuce. Ya kaga sai yadda mutane suke aiki za ga mai shara ya kake gaske koda mai shara ne. To albishirin kaji suman Goro. Safan nan zan bar hotel mu a San Diego lokacin ina shirye-shiryen hada kayana kenan. Mm. wallahi da na zo ni ita wannan receptionist din mm. ina zuwa da murmushi da wane ne mm. na ce hi na ce mata hi Hmm. sai ce min sunanta sunanta Elizabeth sai ta ɗauko kati ta ban ta ce ga hmm. kati na in kana buƙatar taimako da Allah ka gaya mun zan taimaka maka sai ta ce min kuma ya kake ganin zaman ka hotel dinnan? kuna jin daɗi kuwa ba ko kuma na tafiya ya kamata ta ce ah, in akwai problem fa in gaya mata zai ta kawo wani kati ku ce ga wannan kuma in akwai matsala ko damuwa ko eh. shi in cika lala in bata zan shiga ɗaki akwai ɗan jaka hannu ta karɓi jakar ta dina har har kan gadona ta ajiye wani jakar Allah sarki sai kenan sanan hmm. biyu kuma Haji Usman kasar nan akwai bin tsari da bin doka kamar yadda ya kamata bari mm. baka misali mm. idan muna tafiya da kafa lokacin da ke daga hotel din mu da zamu je madan cewa kazan abin da na lura da shi a mm. galibin hotel hotel na kasan nan abincin karya za a baku amma eh dama ai yawanci breakfast compliment ne za su baku shi yawa to yanzu zamu je cin abincin nan wallahi yadda da ke tsakanin mu da inda zamu je din kaman kusa kusa na wani lokacin a nan California kenan idan muna tafiya idan suna girmama mai tafiya da kafa yadda ya kamata Eh a dama ai me na kafa sarki haka nake musu kirari a nan garin. Amurka na kafa sarki. Kwarai da hmm. gaske ma kuwa. Eh. Zaga mutum ba in hango ku yana daga can nesa ka amma zo wurin ainihin wannan layin. Irin farfarin layin na. Exactly eh, eh mutum zai taka birki daga can. Mu a can za a kan shi za a kaɗe ka. <laughs> Ka san a nan farko lokacin da na zo. A'a eh. in muna tafiya lokacin ban ma sai mota ba sai in na ɗau iyali muka fita ko da yara muka je muka ɗanyo sayayya a da yake a kusa da gida da nake akwai irin shagunan sai da halal din na eh, eh, naman halal da waye to wallahi eh. hasan in muka shiga muka yi siyayya sai mu zo za mu tsallaka titi sai an ga mutane kafin musu karaso da mota sun tsaya a na shi ka mutanen nan akwai ladabi ashe ashe akwai wani abu da suke mannawa na alamar tafiyan mutum wai idan baka tsaya ba sai a yan sanda in kai akan idan dan sanda sai ya ci tare ka daga dala 100 har ta kai 500 ya danganta da karfin mutanen da ka so ka taka ko kuma ka ki bari su wuce baka fataka din ba ka ki su wuce sannan kuma ban gaya maka ba eh mun je mun gana da tsohon kwamandan sojojin ruwa na Amerika. yawa Admiral Walter Davis. Eh, Walter david Wato ni wallahi da na ja ban ɗauka shi bane mutum mm. Na dauka wani irin dan aikin gidansa ne ko na. Eh, ka zace zai ce bari a kira oga. yawa wallahi tallahi. Da yazo tun da kasa mutumin nan yazo ya samu yana da far'a faran faran mm. muka gaisa da shi. Kowa ya tambayi sunan kwakan nan sai mm. yana nuna mana inda zamu hau can saman falon shi kenan. Mm. kun zata dai iso ne yau wato ina tsammanin zai ce je yi magana mai gidan ne hmm. dan zai zai ce cin wannan aini ne ba sa da eh. mara wasa da bi sai eh. mai mana mai turu na ce iko shi ya taro ku shi ya ku wurin zama wallahi ba ba wani PA ko SA ko wani ne babu wani mataimaki ko to to bari mu rufe da wani abu ɗaya da ban sani ba ko ka lura eh. direbobi nawa ka gani da masu gidansu da ka zo gaskiya ko ɗaya ban gani ba <laughs> wallahi abin ya bana maki kowa da motar da shi yake tuka barsa shi kansa wannan komandan hmm. sojin ruwan hmm. shi da kansa ke kansa ba wani escort ba jiniya ba komai wallahi abin ya bana mamaki mm-hmm. sai da ya kamata akwai jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amerika kusan guda uku a cikin mm. kuma an ce manya-manya ne mm. a ta Washington DC. Amma wallahi in ka ga yadda muke da su a cikin harkokin mu ko abin zai waka mamaki. Haka ne. Mm. Wani lokaci da muka je mu shi Mr. Mark Mark Zima shi zai buɗe mana kofa sai gaba ɗaya mun fita tukunna sannan shi zai tafi daga baya kuma duk inda za mu shiga sai zo ya ja kofar hakan nan idan kofar hmm. mai kaman kaman manual shi hakan nan ya bude sai mun gama shiga gaba ɗaya sannan shi shigo daga baya idan an gayyace mu dina ko wani abu haka da sauransu to shi zai je tsaya sai ya tabbatar kowa ya abin nan sannan shi ya daga baya ko abin ni sai nake nake nake eh. nake makin to wannan mutumin mm. shi protocol officer ne ko menene to to ba wannan ba malam Hassan mai kai da ai yanzu da zaka je Washington eh. DC ka ga ofishin sa sai ka ce wannan to kaga ya ban sani ba ko ka je shiga wani shago kai daya irin ka dan bude kofa kila wani na biye da kai ko kuma kai kana biye da wani ka gani kana ga yana bar maka kofan ne ko ko zai dan rike maka ne ka shiga ba ka san shi ba fa ai wallahi Usman abu yana maki duk inda ka je ka ba ma shago ba ko ina ne a kasan oh, inda an bude kofa na gaban ka zai tsaya ka wuce sannan eh. eh. sannan kuma ba ba ba ba roshin ba roshin ba gaggawa dari ga bun ka ga yanzu misali mm. na zan sayi zan sayi zan sayi wannan juice a eh. airport din nan mm. wallahi wata baturiya ta ɗauka ko na siya ne hakan nan ta zo sai ta ga ashe ban siya ba. Mm. Sauri ta dawo daga baya. Za ta sauri ta za su yi maka ma sauri. Mm. Daga ƙarshe Bala Hassan Maina na wani abu kake son ƙasar mu kake fatan ka ga ta samu a rayuwa a gaba. Wato abubuwa da yawa. Mm, ba ni guda ɗaya biyu kwarara. Wato ina fatan in ga cewar adalci da bin tsari ya tabbata tsakanin shugabanni da mafiya. Kaga jiya mun je wata makarantar firamare a nan san diego hmm. ita hedimasta tana ce mana kowane shekara sukan samu gudunmawar dala kusan dubu ɗari bakwai zuwa dala dubu ɗari tara daga gwamnatin tarayya makarantar primary ne fa. Hmm, elementary kenan ko. eh hmm. mata to wannan kuɗin akan zuwa aiki da shi ne kai tsaye ko kuma ana kawo kuɗin ne. ta ce kuɗin kai tsaye ake kawo asusu makarantar su. to zai. su suke ba da kwangila suke komai da komai wani lokacin kuma zuwa ga har shekarar zai kare mm. abubuwan da tsara suke wannan shekarar kuɗin masu ya rage kuma a tsaya to ka jawo magana kuma ai ya ka ga makarantun primary elementary in su kamar primary kenan mu muke cewa can ya ka gani yaya ajujuwa yaya allo yaya na gwamnati ne ba kakka manta na gwamnati ne makarantar primary a kasar nan ko mm. ta fi jami'a a Najeriya wallahi sun fi su kyau sun fi su komi mm. musamman jiya da muka shiga ɗakin karatu library na yara na primary eh, in ta mm. ga kai wato abin garin daɗi na nesa da Usman. Mm, Ungule ta leƙa masai. Mm, mu ma dai Allah ya mu Allah. Abin amin abin amin. <laughs> Kuma na gwamnati ne fa makarantun nan. Sannan makarantun kuɗin ko ni da na ɗan kwana biyu kaɗan guda nawa na gani ni makarantun kuɗin ma. to ni ai ban ma ko ba su to nan da kyar na ga uku to ni dai gaskiya a birnin San Diego duk da mm. muka je mm. gaskiya har na bar wurin ma ban gani ba public school ne ne amma dai gaskiya ne ba gani ba kuma da ƴaƴan wayannan manyan da ka faɗa a nan Washington da ina ne zaka ga haɗe suke da ƴaƴan mu da muke ta kwada gomu ma kullum sai ma kuwa kwarai mm. da gaskiya ma kuwa wallahi kuma ga tsari ga kuma dan har na yake magana da wani yaro jiya dan aji biyu nace eh, kai ga me kake so ka zama eh sai ce mun dan sanda eh nace me yasa kake so ka dan sanda yace yana so kare kasar kishin kasa farko farko ce kasa farko kai ga yara kanana ne mm. amma sai ga ana kuma musu abubuwa wanda mu a cikin da ma ba ce ko kaga an raba musu computer da za su yi aiki wallahi a ipad din da take hannunsa wannan ipad din yaro yana ma wasa da ita sai kai dai ka tsaya ka kalle shi ba mm, abin da zaka gaya mai a ciki aji zaka ga manyan screen manyan alluna na screen guda biyu haka na tv da waye da ake sa musu abubuwa suna in yana maka maganganu zaka ga kaman babban mutum ke ma magana kasan akwai wayar apple da nan uh, gidan rediyon amurka suka raba mana a duka wakilan eh, da suke najeriya eh, wanda za mu haɗa rahoto wani rahoto da shi talabijin na rediyo da shi kuma eh. da yana je na gaya suna sarrafa kwamfuta da ya kamata hmm. a kone yaro dan aji uku a primary school third grade ake da shi ya ce hmm. gani sai na ba shi <laughs> da ya shiga ya taɓa nan ya ce me password din eh haka shi masa na manta amma yaron nan ya taɓa nan ya ce wannan pap sai bude ma ya bude ma to ni ma kaga yanzu babban yaro na third grade yake zai je yanzu ne zai je fourth grade shine wannan kaman aji hudu din na primary wallahi na gaya maka akwai wani abu da yake cikin irin wannan na'urorin apple din akwai ana kiran shi wai airdrop wallahi ban san yadda ake amfani da shi ba sai dai mu Hussein nuna mu ka gani ko wallahi shi ya nuna min ka kuma kullun tana hannuna kuma har in rahoto da ita wallahi ban na ce wannan wani airdrop airdrop sun dami <laughs> ashe wai hotuna ake saukewa da shi kawai pap pap ya fi bluetooth sauri <laughs> Allah ai ka gama magana da kace Allah ubangiji ya nuna mana lokacin da shugabannin mu za su kishi mu kuma mu zama masu bin dokar da ka'ida hmm. dan ɗabi'a ce to Haji Hassan nagode to to nagode Allah kuma ubangiji ah. ya sa a gama lafiya in Allah ya kaddara shigowar ka Washington to in kuma ka wuce daga can ne to duk dai zamu ga yadda ta eh, kaya Yawwa, don Allah ka shigo DC eh, eh, ko dan amsa Zainab ta baka tuwo da dan wake ba ma miso mu to muna godiya Hassan mai na kaina yanzu kan duka-duka nan shirin ya kammala a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham da kuma babban jagoran shirin Ibrahim Alfa Ahmed. Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.

真身也。

rike. Sha ba kwan Amerika. Zai sautin dai suka rike. Sha ba kwan Amerika. A sha akwai ni Amerika, bare bare Amerika akwai Hausa wanda na sani. Sha To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.